na farko ina son in jawo hankalin duka masu saurare da mu kama baki da cewa ba najeriya kaɗai take fuskantar hankalin tsaro mai tsanani ba irin wannan kusan duniya ce abu ce baki ɗaya za ka iske a harkar tsaro ta taɓarɓare a misira musamman a nan afirka nahiyar afirka harkar tsaro ta taɓarɓare a mali harkar tsaro ta taɓarɓare a libya harkar tsaro ta taɓarɓare a northern nigeria wannan abu matsala ce da ta shafi duniya baki ɗaya wa ya taba jin inda aka ce matasa sun hito sun yi zanga-zanga a ƙasa irin ta ingila amma shekarun baya ba daɗe ba an samu wannan ya faru to kaga duniya ce kwata-kwata abubuwa ke canja kwarai da gaske amma namu na najeriya wanda muka sani wanda ya shafe mu directly shi yana da nasabobi da dama kaga na farko akwai maganan poverty ana ta maganan poverty poverty poverty yes ba lallai bane shi kadai ne dalili don ai wasu kasashen sun najeriya samun poverty amma ba su da rikici ko rashin zaman lafiya kamar najeriya hmm. irin wanda muke gani yanzu to akwai kuma maganan ah, shi kan shi rashin kyakkyawa fahimta na harkokin zamantakewa na al'umma sannan kuma akwai maganan wato ah, ko in ce 'yan ta'adda wanda ba lalle ba ne 'yan najeriya ba 'yan najeriya ne abin da ake ce ma transborder criminals su su kan shigo akwai maganan drug abuse wato shaye-shaye da matasa ke yi mm. wanda yakan jefa su cikin wurin yanayi suna abinda da ba su san suna yin shi ba sannan akwai maganan shi kan shi a isassun kayan aiki ga jami'an tsaro da da training wato da da da equipment nasu shi ma akwai bukatar a mai da hankali kwarai akan wannan sannan akwai bukatar wato kira kamar yadda najeriya ta kira ga kasashen duniya su zo su tallafa mata to tallafin ni ina ganin zai fi ma'ana a tallafa kan training da ba da kayan aiki ga jami'an tsaron mu. to in an yi wannan ko shakka babu aka mai da hankali aka yi involving duk stakeholders daga shugabannin eh, mu na gargajiya shugabannin addini shugabannin siyasa aka haɗa kai to shi ma wannan wani abu ne wanda za a iya ciwo karfinsa amma ya zama wajibi a najeriya mu tashi tsaye kwarai da gaske kan maganar tsaro kaga ka tsana cikin yadda allah ana samun gwargwadon iko ana samun zaman lafiya don mutane ba su abin yi ba gwargwadon iko ba iya cewa kowa da kowa dole gwamnati sai ta baki aikin yi ba zai yi baka bane ce a ingila gwamnati ba kowa da kowa take ba aiki ba a amerika gwamnatin amurka ba kowa ta dauka aiki ba duka kowa da a ce da amerika ta dauke shi aiki bai ba sana'an nan dai da na faɗi ita ce kuma sana'ar da muka rike ita wata noma da kiwo da kuma wannan sana'o'i na hannu ake koya da yara shi ya kamata mu fuskanta kuma in Allah ya so yarda a yi ta addu'a wannan masifu da Allah ya kawo Najeriya Allah ya yi mana su Allah ya kawo zaman lafiya kuma Allah kawo fahimta tsakanin al'umma ta Najeriya. Ka baki maganan ba su kayan aiki da sauransu akwai raɗaɗin cewa kuɗaɗe da ake warewa kana ji ba su wadatar ba misali a kwanakin baya akwai rahoton cewa cikin wata hudu an kashe biliyan ɗari da sittin kan harkar tsaron nan kuɗaɗen kana ji ba su wadatar bane ko dai ba amfani da su hanyoyi da suka kamata wajen biyan bukata biyu kuma shin ko jami'an tsaron nan sun gaza ne. to na farko dai su kuɗaɗe da ake ambato an ba su ko ba a ba su ba tun da ni ba jami'in gwamnatin tarayya ba ne ba ni iya baka fuci kan wannan ina ganin wanda yake cikin wannan harka shi zai iya cikakken bayani ba daidai ne ka kai magana abin da baka da full details na shi to secondly kuma sai maganan ko jami'an tsaro sun gaza jami'an tsaro ba su gaza ba suna iya kokarin su amma abin da ke da muhimmanci shine shi jami'in tsaro akwai abin da za a shimfiɗa wanda zai taimaka mashi ga aikin shi kuma harkar tsaro kada a mance ba harkar gwamnati kaɗai ba ce yanzu amurka idan wani mutum ma kawai ya ji an fasa windo din wani glass din wani an fasa wani ya fasa ko bai san shi ba kuma kuma shi ne mai gidan ba nan da zai kira na yamma ya ce ga ya an ya ga suna suna kaza amma kaga nan babu da irin wannan tsarin wani abu ne wanda sai mun diba shi da kyau kuma sai mun tashi tsaye kan wayar da kan jama'a duk abin da ya jibanci abin da yake crime ne wato abin da ya jibanci eh, taɓarɓarewar harkar tsaro to ya kamata duk 'yan ƙasa su daga ciki.